Na'urina ya yi rabbin alami wasu salatu wasu salamu ana rasulillah wa ba da salamu alaikum wa rahmatulah wa Da bakwai ta hada Allah salatu yanzu ya ce bayanin shi ne ta tabbatar a nan Muhammadu Sallallahu alaihi wa'azi wa sallam. Yinan na safo shi ba mutuwaneku? yan rajar fourteen thirty four lani na zubewar safo mutuwa ne june ya sa sabu tsanci 2013 ya kalenda yan miladiya ne insha Allah ta'ala ya ci gaba katun ya littafin ya alfiya kulmu ya tsaro na fiya da kulle musulmi wa musulma ya shekha abu abulmunim salimu shafi ne da na page 151 ɗan ba rabu ya ko? man ga hukumul khutba hukumcin hutu ba ji hutu bayan jimma alkhutubatu sharatun min shurutu sihhatil jumu'ati hutu ba ji sharati ya mini sharati yanzu ta juma'a bo qala al muwaffaq al muwaffaq ibn qudama sai ci gunu jun gafar wanga al muguniyo nga al khutubatu sharatun fil jumu'ati hutu ba ji sharati yo da jimma bo la tasihu biduniha jimma ya tajuban be hutu baya amma la ne ga fe ga zai ni buja ji jimma ne ile ko ife ga ga wuciya ya zali an zama ce ga miga amma ga zai ni a jijin ma za a ji bo za a ci tubo miga ko shiga wa mai me ka gofa ko shiga ne ni ko kazalika kala ta an ni ga ta buga wanna kayi to anna kayi wa qatada to qatada wa sauri to al imam sufyan sauri wa shafi'i man ya al imam shafi'i wa ishaq to ishaq ibn rawi wa abi sauri to abi sauri wa ashab ran bi ashab ra'iji wala wala na'lamu fi mukhalifan illa al hasan ile zan ga ce ile ganna ba sai hasan qala ga tajzi'uhum jami'uhum kutabul imam ngotu bayan liman ya kunke ya aulan tajzi'uhum jami'uhum wa kunke ya bayanin ma ya salla ga ya khatabal imam aw lam yaktub liman jihutu ba kuma liman jihutu ba li ha salatu idi ne bana sallan idi yo salatu tushtaratu laha al khutba ka salati duha wanda kiyan shara tiyo ne da utuba na kim na sallayen hayina wala na qaulul ta hala, sai suna tuna magana fas'au ila zikrillah dole ko zai gan lulwe jijiya hutu shara sharati tiyo mini tiyo yanzu ta yanzu ma abunan daga mini dalila da ta jiya fas'au ila la e jiye lo ba sai ci ga wa zikiru huwa al-khutba zikiri ba abin da mun ga hutu ba Wani annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya bana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ma talaka al-khutbata lil jumu'ati fi halin annabi la ta ba hutu ba gwali jimma bu halin da tura rayuwa wa wa qad qala hakika ma annabi ga sallu kama ra'aytumuni usalli idi salakem ne le miyi sallana wa an umara radiyallahu anhu annahu qala sayyidina umar tuje da ilmi ungam kusurati salati li adli khutba a sallayen juma la ya raka guba ya bautu ba wa kaula aisha bai ga yana na aishe nahu min hadha wa ya gairi na nan ya baga waje ya ga aji ala alaki ajin alawa tuba ji ka ga za guba zai ni uju tuba zai ni ushi tuba ko mm. amma ya zai ji jima wajen wutu ba a hutu ba dan wa a'a na ji daidai ne wale da ko amma ki hukunci na zane bai sallayen juma'a jiji wasu mutu ba ma wasu salla nan ma salla je amma lada don guba agbogbo wasu ba nun da tuba shi ya ko mu bai da lokacin ya mafari shi ba nan ku yau ko nan da jajin tuba ya jima a'a america gaba da je wuce wakacin wata ta faruwa tarihi musulunci ka ne zage ji limanci ne zage wa ko? Mm. ta sallah juma maji wajibi ta zage ji buwa zage magana sallah juma buji dan buwa ba lo babu lo masalaci ya jima ma ke ji utu ba jima bo magana ke shi shi ke libiyan sallar ma nan ga shi zai ya ga gwanin da shi a daji yana daji a america da inda ci fe da shi zai jin ma a rufe ji ta hutu wuce goro tó amma wa ga jutuba wa jutuba da yi mm. yustahabu al-iktisad fi al-khutbati wa takfirha mustahabu ne da jiki nan sallar lokpanin amma wa jutuba da yi nan ko mm. talati salati ko mm. kuma na sallar lokpa amma waje tafsiri ko kutuba ko da kawulin nabi ya bai gana nabi ne gwa ga sai ya mi ta tabbata ne gan inna tula salati rajuli lalle hakika ikpan ya salla ya zabagi wa qisara khutbatihi de jeji boko takaitawa bu yau tubuyi min fiki yun da min fiki fahimta ya ri na zanar jine fasilu salata ya gaji a salla jimu wa aksirul khutba ya magaji ya ji wa inna min albayani la sihiran kuma ka lalle mini ye gagan tiri dambo wọ́n le dana kó na, wa gan gan hadisin alima muslim ga hadisin amma rubin ya siri wọ́n ya tubul imam kutubatai ne liman ya ji tuba guba ya sul bai na kuma bi tirahatin kasira mun gaji gan lada taka ne tuba guba babbe fi fai deji ya jilisu fiya liman ya fefe da shibo كما ورد في السنة كما ورد في السنة كما ورد سنة فعن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب يوم الجمعة يوم الجمعة قال صلى الله عليه وسلم قال في جوتب في جمعة قائما وجوتب جبره ثم يجلس عن ابي تفدو ثم يقوم عن ابي تكي بلا نكبي الإمام البخاري ومسلم قال غويو وعن جابر بن سمرة جابر بن سمرة رضي الله عنه تيتو جدغان بي قال قام kanat lin nabi sallallahu alaihi wasallam a nabi ne gwa ga ta shi an ta tabbata ne wanda hutuba guba yajlisu bainahuma wa ja'ata da takani hutuba guba ba wace yaqra'ul qur'ana nabi ga jinge wajin ba qur'anu wa yuzakkiru nasa mai son tu? ashe ne ga dan hutuba wana wajin aya alqur'anu wajin zai fore ga tunguri wo kagwaye tun dede wo la a fataici wajen aji shirya alkiyami alaikun da dialugwa ko yana shi ngwe wafe jiki nan wafe ganda utuba wani gadon wani utuba ji uji forumu yona a jaji kafiya in siyasa yana utuba ji uni forumu na a gagbagan jarida shi shi nan utuba ji danu yona a ga alaza an yi fato ya ci a dini a ga ta zu ija ga ta zu a ekwe aljanna ga iya magami tuna ekwe na ga iya magadi ya gangani biyu nan, amma sai fa alkiyama alaka da shi mun ga jiki nan ga giye nan amma ale ganganin nan sai da ji hutu ba wa ni sallama hutu minti guwa kuwa da irin mm. wuce ba ale gan na le sunna ya annabi sa alaihi wasallam ba da ke liman guji wuce wata wayar da to hutu ba wai ba alkurani da hutu ba ma nan wayar ji aya ji alkurani sai ji fasara da kiyo ahkamul khutba ko hmm. hukunci shi yake ya hutu ba amma ka ni gini da wuce wani ila ga yaji hutu bai zai hutu ba jin ba rore ko hmm. nga malu ga anabi ga yaji hutu ba guba hutu ba guba bana anabi ya jina ma'ana ga mu fazi ka mu jina ba tana wala jikiyo hmm. wala fedu a shanu je mu fazi na wunji kin bushi a baro bujo amma ki hukuncin Allah a ji hutu ba da jimin da tunan ji larabciya na yau kíyà tí wà gan mọ́ntìlẹ̀ wẹ̀lẹ̀ ẹgbẹ̀ ń bí à ṣe ibrahim tí wà gan ta wọ́n na gan ɗẹ̀ lọ́rọ̀ tí gan cewa wẹ̀lẹ̀ gan bí à kí ne gida ganin zai yi ta misali zai yi ta talashawa kamuwa hmm, ma ga shi zai tambaye shi abu haɗi ne magana haɗi zai ne magana amfanin zuma buru ne ne ne yau ne ko ke maza bai maliki a shi ne legan enosa eh, eh, ya eh, luna kutuba zikiru ko zikiru nuyi na larabci za wa gajin ko ji gane ko amma dai bayani na majiki ya jiga a ki makasu da ya ba da ki yana hutu bai wuwa ci bu na kila ce ji ba ibe da jadawa ga nage nage sakwai wannan sakwai jiki a yan sakwai wannan ebo na gama la ce ji hutuba gangani be jimin doci na ji larabci yana yan wuyo ko mm. ta amma to sun kemgbe ya sudi a jina ga kawai na waju tu ba shi gashi min lokaci na ji larabci ya no e tukici wa ke waju jina eh la jinu ti ga ga ji woni amma ga ji haya haya ji da larabci wa ga ji hadi no le ko wa gu wa ga ji da larabci to lawon ji kiyo to lawon ji fasara ku yo ko ena man dan ka a ji tu ba larabci so da amfani mini àǹfààní ń wo ìdí o ji útúbà ti bẹ láàárẹ̀ tí lèmọ́n na gáà di útúbà ní pẹ̀lú ga fún gúúsùn làkó máa kò níwà fẹ́ di ṣúrẹ̀ ga yadda ba ń ga áyà waza. yadda ba wa da di sun wadu kile littafi na jihadi tarihi bi takikin ya hadisi na ku hadisi wuci ya ta ku hadisi wuci jiki yayin ku ta zuwa da littafi na shirai wa za ku hau mabudi ko to tufat lawazi ko kira shirai annawawi ko ko fatu libari ko mm. ko tamidi ko alistizkaru bene be ne mula shirai ya hadisi wuce yuza wace a lokaci wa nun ga larabcin na shi ya da wajen ci gaje su ya ga tun adabiya wanginin ko mm. wace yi ba da guba ji har da lokacin wa da aji hutu ba na yi mutu ga aji shiru wuce aji preparation yin hutu ba wuce wani wale ga liman ya aje tun wani amma ya bane ji wuce wuce ba tulara ce lajin wa na zuku to zai ji kakan ka kura zame cin ba zame sa ya fi wuta mun bara gama jikiya waje hutu ba wuce jafe ne na lobi mun da jafe ne lanku lanku yi nan ta na yi jikiya yin kuji daidai ya bane limanci jama'anu hutu ba jin amani wo kaga da je ilimi a daga lugu jiki mo uju mo kai da ma ke je ilimi ti amali alama yadda su so ko da duniya aga ce da ko hukunci je hutuba hadi wa alayhi da wuya ne sa sun ma kutuba nan man ga waka na sallallahu alaihi wasallam idza qataba annabi sallallahu alaihi wasallam afi unga ji hutuba ya himarrat aynahu ya guba ba wani laji zuru wa ala sautuhu da rawa lalatu wa shtadda gadabuhu fashu mulaga mulaji fushi ka annahu munziru jeshin kewa ga zamu ce ji wani jiya soja shi nan ya kolo sabahakum wa masakum wani ga wani ce na ko la shi wa kana yaftati khutbat khutabahu bilhamdillah annabi ga ya tawo tuba wata tabiya gojin ya sokoi wa sana ya alayhi bilhamdillah wa sana alayhi mai daji sawa'an yo khutbatil hajati je juyo khutbatul haja allati waradat anu khutbatul haja na gobe da ba annabi sallallahu alaihi wasallam aw bi ma yakum maqamaha ko ne ga a cikin da numbanan ni mutlaki alhamdulillah eh, ko in iya bajin ya ko wata na alai da yanzu dajin wi wa kutubat alhajati an yakul an yakula kutubat alhaja mun gayi yanzu gaga innal alhamdulillah. lillahi hakika bi fata da tabbata ya Allah nahmaduhu ije boyu wa nasta'inuhu ya wa taimako biyu wa nastaghfiruhu ya wa gafara biyu wa na'udhu billahi min shururi anfusina ya ba tare bitu bi rabi shari ya tace wa sayyiati a'malina bi tun da yi man yahdihillah an sai shiga huba nan fala mudilla la tandoro ajinwa wa man yudlil ko an mun ga abin su ku fala di ala zandoro huba wa shahadu an la ilaha illallah mijirki hada zai wajibu ta bi gaskiya na sai Allah وحده بوج لا شريك له هذه نغاف باتنا وأشهد أن محمدا مدرك دا نب محمد عبده ورسوله جيتك وميتك يا أيها الذين آمنوا يا نجا إيمان جنا اتقوا الله حق تقاته اسنيتك matukan da sun ce ci wala tamutunna illa wa antum muslimun ya malugo ya tuma sai ta ce musulunci sai ta zuba yi ta ce musulunci ta ce sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ci gwi da kafi ci da shirka ya gwi da didiye gwi da lembuwi mu fadi ya zunubi shi ya yi an nasu sai ci gaya yana shayi imani jina ita kura ba kuma ya suna ya ci yaye allazi khalaqa kuma ya suna jin halitta yaye min nafsin wahidatin daga rayu ne wani wa khalaqa min ha zawja jawon cike ji imiyu daga zainin nono rayi nin nono ko wa basa humari jalan kaseeran wani sa'a mutu jiza bagi da sarawi mutu ya jiza gi da sarawi wata kula su ne ta ce allazi ta sa alu na biyi na bai ya tuci ga ya bayan wani wal arhama ya mai ta dangire inna allaha kana alaikum raqiba sai ce dai ya allazina amanu ya ne ya imani ta taqulla ya suna ne ce ci wa qulu qawlan sadida mai ga yi daidai na? Ya suna nan yusni ma amalakum ta ci ga tu ya tu ta zuya he wa ya fi lakum kun ta ci ma fadin ya zunubi shi wa man yi la ga ngala mi tuso gona wa rasulullah jami tutu tina faqad faza fawzan azima ga nan wa da rabu rabu nan wacce na suratul azab amma ba ba'du zumayna noma fahina zakal hadisi kitabullah e ga e na ji gaskiya gana na fiye su ce wa khair alhadi hadi muhammadi ba wani madi alkhairi gana na ba wa muhammadu wa sharar umuri mu da satuwa yadda maji shari gana na bid'a na rabita ta da nan wa kula mu da satin bidiya yadda wani mata bibi ta sanin bid'u wa kullu bid'atin dalala bidiya bata ma e ya yi yi buna da bidiya wa an gina dini ba wa da lalatin finnar ya ji bata ma na bufiyo wale ya zaca ba wabe kiyo ya kutubatul hajji ko mm. koma bai hutuba kuma dai wadda a tabi ya bajin ya so ya ce wani waje sanawa ya so ya ci ga ya goro mini ya gani laba ba na al'amur bil insati ilal hutubati foroji ga ya zo shi tuɓu ya ba wannan ya anil kalami asna'iha da alake kan adana ya zagagan kakuna ga ji hutuba ne ni hadisi abiyu ne da yabo hadisi ne abiyu ne radiyallahu an ce jeda wani biyu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kede anabi ne gwa ani kede tuce yaso yaci ne gwa yanzu ya ci, amince ya tabbata ne ga idza qulta li sahibika wa ga ganza ba ce wa ga an situ susu yawmal juma'ati ya fa juma'i wal imamu yaktubu liman mai ma yajutuba fakalla gauta wa lagauji al-imam al musulmi to at-tirmidhi to an A aga gobe ko hadisi ya abi raira. sai gogo ne zan go kili mai sai youtube sai zan go kili mai sai youtube a sai call wa sai ko zan go cewa a sai youtube a ganga la da sallah a sai ba ni ne e yi yuyi ko ba ta masaji ma ba jore ba ta ne jiya yan ungoyan kala zan da cewa ma sai ji ko jafe eh, a fe jituwa zan jafe katin la ilaha illallah yana yi gidai yare hutu ba nun goya gajin rajin mani ne ga wuce a jayin mazanin wafe serve as dare su ibe ne su ibe da sun tsaye shi ban fufa alikiya ban fufa ajina ban fufa ne ban fuji shiri alikiya ban fuji tuba ban fuba gafaru da ban tsaye shi ban lata biya da dejo lugwe har tuba abu nan wato to jimaure gana da gana da gubu na kame ga nuru ya ne liman sa ke gawo ko ma mm. ne ya sace wato ba sun da zamu ce ya jina ma alhamdulillah ba su ko teji ba su koji wai la illa bari la jawo bayan kace wato masani ne ce wato ba ni ga jawo ya shi bani to ji zaka ni ne ga lojin ma wato ba wato ba wato ko bije ban jiman dole mai yando qala an-nawawi rahimahullah al-imam an-nawawi to ci guyu jun gafara ya ga litafin litafin shari'a muslimin na fili hadisu ga hadisu na nan walawu annayi an jami'i anwa ilkalami ga yanzu gaga ga ga bata ga irin dole gaga ba ta khutbati halil hutu bai man wannan ba biya za alama su wa na na ma son tu yo ga ke gani ila ga ga gaji ma bo a ti ga wa gun ga su son kitan yawo ba ga kitan yawo ji kallo kitan yawo matan kitan yawo receive call kitan yawo dojo waya dan da cho Ya'annan wuya zaƙa la Anset ya bonna wa ga zagan sunsun. Kowace asali amurin biyu marufin bi Salimah, Wajir, Afrojij, Batunkuri, Sammawar, Labuwa, Nabiyu, Galagawu, Fesiru, Minalka, Lami, Aula. Wa ga ganin wasu yau suna yi ta dejin ma a jinnan a wani giya? Min da a bi Aula a zauna ne? Wakarar Hafizu Ibn Hajar Ibn Hajar ta yaya cewa muyyar waya ga na iska. yustadilla bi ala mani jami'a anwa al kalami ala hadisin najuja ga yadda ji bata wala wani kiyo alama kan hal khutbati hal yutube wa bi qala al jumhur dan ne maga jumhur yan man jigam fi haqqi man sami'a ya tiya ke da daga wo kino utuba no mas'ala yin goro tarku kullu ma min shani an yashtagila an sima al khutbati agwalu la da yan doro ne ga wani shagala ke tuba shi tuba lugwanin abe ji tuba jimma ba ji kimo da haji shagala da yanzu ci mafi shi tuba ya hadisin e na biya bu hadis na nufi sa salmu ga manta wa da'a da na ga alulaji fa ahsana alwudu'a wuci ma alulajin jana sun ma'atar jumata wuci ma da sallayen juma'a nan fasta ma'a wuci ma shi tuba wa ansata ko masu suna gufira lau ma bai da bai da juma'ati ce ca fa biye ne tsakani juma'a na gani ga juma'a wuri na wa ziyarati salata ta ya gani da biye fa gute wa man masal hafa fa kad laga ne ga da zozo gangani bai ta ku ne wata laga wajin wale fi ji da wutu ba zozo gangani bai ta kusa can canji dole ne na ji ga eh wa ta eh wannan na jo shagala ke tuba shi kutuba lugwa ko mm. kowace hutuba radio kowace hutuba wa kowace hutuba wa kidin eh, wa da hutuba wewo labari ko ya fahimke kwa stereo station kyau ganga lana hutuba kyan ko? Hmm. na ɓata alaji gyozo alata sallah ne na ɓata jide da ne bane shagala ke hutuba lugwa sai cufa yanna shi aga yi ga sai kpaya ko da ci sai ga mara yi so ga ke ya fi bore sai ci fadi yi kala al'imamun an wa al'imamun imam an sai ci guyun waye ga ga fi yi an sil hasa wa gairi ni an wa'il abas ga hadis mai lau ga wani kaza ne da da tuzo ga mai kina ta ku ce can biji na ko a da kaga ya ji ba nan wa gairihi min anwa'i abasi nan da yana kyau ci majin na jaminiya zona fi halatin khutba ya kutuba nan wa fi isharatun ila ikbalin kalbi, na mai ji shara lo bayan kiyo ya zula ya bujayu coci mana egba eh, concentrate da ya gaya coci na gaya wal jawari alal khutba ko mm. ikbalin wal jawari alal khutba ai ya gbanwe to gaba ya waje to tuba ya waje ba ta fi concentrate ya tuba fi wotu ba wali muradu bi lagwi huna al batil mazmum ina ba da lagwi ba wannan ngai kiyo eh didio na kubone ko hmm. al mardud na hanya nan mas'ala yin goro al amru bi salati rak'ataini liman dakhala wal imam yaktubu umwanni na jiga yazo ji sallar raka guba ya zane ga gadan da liman mai ji Kutubana nan li hadisi jabirin wa abi hurairah radiyallahu anhu ma e bu hadisi yan jabiru bi abi hurairah sai ci jenan da yanzu ba ba qala aga jaa saliqul ghadfani saliqul ghadfani ube sayure wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tuba ne sallallahu alaihi wasallam sai ya ji kutuba fa qala lahu anibi ce gugan asallaita shay'an ya wa ghadfanu wa sallaji wa nafilaji qala la nga a kala ne daga salli raka a taini na ki wala salla raka guboji, waje ta jawaz fi hima wa gajin wajoji da sauki mana na fi raka ba wanda wajen gajin wani kwamun wafi riwaya ci riwaya da ce magan iza ja ahadukum ezami ne ya buga bebe masallaci wal imam ya tubu hali wuce mali man ya ji hutu ba fali usalli raka a taini ngajin wula na fi lauji raka guba yi jawaz fi hima ngajin wuju kiyo wajuji kwangi wale ga yin na sai lafazin galima lukalube ko jizul kira khalfa limamu salli raka a taini tajiyar fi ma mafarin ba wale ga abu dawo da lallafazin ce zo ko mun ga to ta ne raka'ata ne huma tahiyatul masjid raka guba ne na magayi kiyo nayi emi sai masallacho walaysa ta sunna qabliya lil jumaa kama yatawahamul ba'd ga sunna na waji qabliya ya ndo ciwo sunan umji ga sunan da ciwo na waji ka ni aji sallah juma'a na yana waya ga wani waje abi masallaci ka bi wofe duna akidan ana fila raka a gubaje waya dulu ala a hamiyyaci ya nama lawa ya tiye muhimmanci ubunan amurin nabi sa asalin bi salati ma a ne sa asalin ji forogar lanwuji a sinal kutuba lokacin kutuba allati na hafiya anil kalami na ne da haka ne raga gadan niyan kutubo na wallah ga wani maka ne zaga na sakwanin wa kullu ma yashghilu anil insati bin dole ne ga za ji shagala ke tuba shi kutuba lugwane nan ku yau ku hmm. sifatu salati juma'ati masalayin buru sifayen kemilari sallayin juma'a jina wa salatu juma'ati rakata ne sallayin juma'a raka gubuyo ya jaru fi himal imamu bil qira'a liman tun babatiya ko Wai sannu lahu an yakra fi rak'ati al-ula sunna ya ne sa sallan muyo liman ga baraka ya mafaro kin wa gba Hmm? bi sabbi ismu rabbika la'ala ba sabbi ismu rabbika la'ala raka ma faro wa fi sani raka ma ba ciwo ma hal ataka hadithul ghashiya ni hadithun nu'man ibn bashir e ba hadisi ya sahabi ne ga nu'man ibn bashir na radiyallahu anhu sai tuje da ran mi qala ga kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakra'u fil idaini annabi ne gwa ga ta jihan ta tabbata ne wa sai ne sai sallan idi gubabo wa fil juma'ati gani da ya juma'i bi sabbi ismi rabbika lala wa fi sabbi ismi rabbika lala wa hal ataka bi sulgashi an bi Allah ataka bi sulgashi qala ga wa idza ijtama al idi wal juma'ati abe ke ma idi da juma'i nga shi ke ba gu babu wuci fueni na fiyomi wahidi fueni na ya karau bi ma aidan fi ne, mun ji wala un ba sallah gu ba wai mana idio kiwa gbọ́ sọ́dì yọ́ níbi aláàtàkẹ́ jíọ́mọ́ àbò ìbẹ̀rẹ̀ sukú kíwà kí ẹgbọ́ sọ́dì yọ́ níbi aláàtàkẹ́ wọ́n jẹ́ yìí alimam muslim abu dada alimam a wa an wa da ba ni sa sallallahu alaihi عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في ركعة juma'a. a ne za a sallin ba sautin juma'a bisa biyu lillahi ko mm. wafi raka'ati saniya raka ya ba ce ma bi suratul munafiqun a ne za a sallan ba sautin munafiquna fa an ibnu abi inda daga ba ibnu abi rafi qala ga istakhlafa marwan wa ba wala ala al madinati marwan la abu ra go shuji ta madina bukawi wa kharaja ila makkah ma tiya da makkah fa sallala na abu da juma'a abu rira cikin sallayin juma fakara ba da suratul ti fi da kati lafira bayan juma wace ba kayan karshe ci ba kayan karshe kun gafai fa idaja rakayan karshe wace ba kiyo idaja kuna kalu na shadu kala gan fa adraktu aba urayra kinan sarafa wuti li abu rayka kuna urayra ji sallah zona fa fakutu wuce gan in na kakarata da suratai ne ngan waji kate waji sallayen juma nana sura guba wagba ka na alib na bi talib ya kira ya kira obi ma bilkufati sai na ali da kufa wani sura guba ni gawon sofe gba mu wajen ba sosul juma wuce ke gba izaja kalmunafikuna fakala abu rana abu rana gan inni samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu bi ma yawm aljum'ati mutum wa wani ga alaihi sallallahu alaihi wasallam sai gbo fun juma'a wani kin sahabi la mi to anabi na dole ko abu da rabbi gani sai na ni ji na ku ba bare amma zannan wuliye na suku wato ya abu da confirm bin gani wuliye sai na ni yaji ji mas'ala yi boro al'idu la yusqitul juma'ata la yusqitul juma'ata in ijtama'a ga iji wa fikiyan wa fi juma'a da ke nga jiki nan nga kuke bana nga kuke bana wa yuzakta ma'al idu ma'al juma'ati idi be juma'a ga kuke ba lam tasqutul juma'atu bil idi juma ya fiye gwen idi ba li annal juma'ata fardun ibn juma'i farilla wal idu sunnatun muakkada idi mai sunnana abokanan alar rajihi min akwali alil ilimi ya bayan gane daga mini ya gane man jona wala ya fardun bi sunna mm-hmm. amma ga farilla cin ya yabo ya kibo ebo sunna ba wawa mazhabu jumhuril ulama yana magana mazhabin jumhuriyan manjo Wa ga cin ne ba dan manji ga ga cin sallan idi wajibi ka shi wajibi a da man naji ga sallan idi wajibi ne bi tayi ya da mini abu mini yana ma aji wujano a ganga to je li kulli jana minkum shira'atan wa min haja min haja min haji min min haji musulunci to idi dan a ga to iya muhimmanci ya yi da yunga malakin zari na ne a zuwa sallam ga alhaji ada idiyo hmm? ma lasu a zuwa sallam a jiki yayin a nabi a gagan ya ko iji hmm. gane uko? so mini yana ke mai ade gaji sarau ya ce ya matsala wucin ka zai yi otu maga wajibi alato ẹgbẹ́ àdís ní wọ́n kí ọyàn tó jíma ya jí ya o jíma ya tí a alágàun ṣìṣìbí yóò lè dọ́nà kó àmáká na e wuce ẹgàun ṣìṣìbí tí jíma ya tí a bẹ̀kẹ́ ìdígá níbẹ̀ jíma Hmm? nga kuke bana to su dole a dai da ci na jiki na na lidi ya jima ne ba zai jiga ga abin jima na ala jima ya yadi hmm. number 2 zai jima ke loto jima ya tiye ga wuce wani sukun wikiyo alazuru adi wọle ne ya je ce ne ba na ji fi ya e ga wani ya e ga wuce wani ko amma wadda yana shi ina amuru ga babu nuna ga kiyo man za a iya ganin wani bai na ganin talayen idis na tumu aka zai wunji farilla ko da mm. bawa magwaya ga suna wa farilla fiya wallahu ala waya dullu ala zalika ina mai lawo ya tinya tinya ga wani hadisun numan ibn bashir al-mutaqaddim hadisun ya numan ibn bashir na shi zoliyani da anan Ba النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة والعيد جميعا عليه صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة جمعة صلى العيد جنقبابا ويوكو a na biyu daga daga nan ya juma ji annan ya ji nan waye ji annan ya ji juma ya ya qala ibn sai ci guyu ga alhassatu yan ibn mundir bore la jima'a lil'ilimi allahu judi salatin juma'a man ya yi jima'a jiga dole yone da lusar da ya juma nan wadallatil akhbaru sabita a na jima'a ta zuna wani tabbatar wa an rasulullah da ya batu ce ya ce sallallahu sallam ne wa ganin sai jami'a ta tabbata nan lawo na fara'ai da salawati hamsin da dai sallah na jefa lila ne wutu ko wa salatul idaini laysat min al-khamsi wata sallan idi ba ba wanda mini ya sallah gutun sunna wa wa idza dalla al wa sunna al-qur'an ma bi sunna ga lawu wal ittifaqu bayni mu'minji ala wujudi salati al-jum'ati ya ga sallan juma'a wajibi robo wadda lati labaru an rasulillah hadisi malawi daga ba ni sa sallamu ala da salawa salawati hamsin sai da sallah ne farilla ne gutu asuba zuru la sali magari isha wa salat al idain laysat min al khamsi sallah idi guba ma wanda mini sallah gutu na ba wa idza dalal kitab wa sunna wal ittifaq wa la wajib juma ko abe kima al qur'an bi sunna wal ittifaq gani be elugun ẹmọ ṣi ń gáláwò aláwò júlù láti jùmọ́ tí ẹ tí wájú tí ẹ sálẹ̀ jùmọ́ àbò wadda lẹ́tìlẹ̀ àkàbàrọ̀ àdísì mẹ́kẹ́ láwò an rọ̀sùn lẹ́dẹ̀bá ku bi ne daga ya na filona ngwai ne ko Allahu man ga wuke wuke ya bayani da ya ci ga matsala na littafi na wuka ga da aziz na ziga alwajizu alwajizu fi fiki sunnati wal kitab aziz taliki na na wai ga Fatu da aziz adabu mil Juma'ati? ladabi shi ya foyan juma masala yin burga da wani mm. yi ladabi ya foyan juma bu Alisaru, mina salati ala nabi sallallahu sallam ya zudo kun biya salatu yin jiya nabi sallallahu sallami ya hadisi ausu bina ausu ya bu hadisi ausu bina ausu radiyallahu an taje da ni biyu an yi nabi da ba ni sallallahu sallama kala ga afdalu yau mai juma'a e, e ya fi na da fa la ne ya fi e jone ya juma'a fi kulika adamu daga yafuwar juma ga ajin halitta ya nabi adamu wa fi nafka yafuwar juma maga ga abe kafo wa fi sa'aka yafuwar juma maga ga aji sa'aka ya yafuwar yana kiyayen fa'aksiru alayya mina salati ya gaji ya dokun da salatu yin jiyani fi zai yafuwar juma mu fa'in na kun maru da tun alayya ya bane sallah ne a salatu ne ya jiyamina ya lube wayawin al'imam muhammadu abu dawo da to annasa ya galo bebe sanadi na ta zuniya wasanadu sai ko min lada biyan fuyen juma bu alirtisalu yau mil juma ezanu fuyen juma wakar ta kaddama filgusli wa ahkamidi bayani ake da lane tiyan ba nan babi na waje bayani ya nuwa fu bai hukunci ya nuwa fu yi nan ta dai ngwazanu fuyen fuyen juma yi nan wanzur ma ba da wa moke wa cole bai na ke da zumu ba na biyo zumu ya ga wancan wani ko hadis na gusul yau min juma'ati wajibun ala kulli muftalin in ga gaiti ga wancan gobe da ni ko ya yayi goro a tatayyubu yazudu lat laru da nakan Wata tasawuk zani bai zuji sawaki wa laif wa libs ahsani siyabi zani bai zu fakana ngage zo na mini kayu na. wata bikiri ilal masjidi idan mu jiwulo masallaci li hadisi ausu bina ausu ya bi hadisin ausu bina ausu radiyallahu anhu sai tuje da wani min kala hugan kala rasulullah annabi ne gwa ga sai ci da ci wani tabbata na ga man gasala wa yau yawm juma da na ga nufu efu ya yi nan. wa bakara wa butakara wuce diye wuce saka kilo sal kilo jimana wadda na min al-imami umatu baliman nan an fata wuce masu su wuce bai shi baliman nan ka da laube kule kutuwati ya tuwa su ya musana bi cikin dogo na ngai dena wa sai dila da ya zane fiya zuye ya nina wa qiyam ya wuce ke ji qiyamul layli wa wa zalika ala Allah yasiru nan lamar na fa bayan sai ce wani Abdurrazzaq ga gobe to al-Imam Ahmad to Abu Dawud to Tirmidhi to An-Nasa'i to Ibn Majah wa sanadu sahih qala al-Imam Ahmad Imam Ahmad na ambali ga guslu nga gassala bi tashdidi ko wakijan da shadda ko nga jama'a ahalau wato bayyalu wọ́ka zaɗi ka fasara waki ibn al-jarrah bene ne ga waki ibn al-jarrah hun jokiya hun jo fasara ibn shekul islam ibn kayyil mulagan na bil zaɗu al-ma'adu imana wani ifoji ma'adu na ya ki hake na ke matsalawar shi ne ga iza ga su bai ya liyu jana hmm? ba ci ko ya zanen ko jana ba ci wude kun ga funuwan kuma ya fuye juma ndanu wa guba wa fulani wa jana bu fukayi kun wula juma yin fukayi kashi guba abun nan lujin ni ya niwo wula hun fuke ba ko ji gane wani mai ganin ko ji gane wa ma gàdàdì ìlàwọ̀ yìí máa lọ fọ́gámù bí ìdí nínú bèèrè mọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n yóò di ìwọ náà nga nga fòwú bàbà káàká yìí wọ́n kàtó àwọn fòfò tẹ́ bá. misali ẹ̀ka dá àsùbá jìjì kó? òde jẹ́ àsùbá lọ sókùn òfé jìkì yẹn. mo fẹ́ yí mi ẹ̀fọ́jí máa yí ndé yí mi gọ́dọ̀ nígbà mú di ilé tàbí inú rán ìbádé fẹ́ gbà kàfí tààgọ́ ìmọ̀ tó jẹ́ mẹ́lò fúnlá yóò sọ́tún mi fẹ́ bẹ́ẹ̀ kí ọ mi fẹ́ lè tú ẹwọ́n nìkan á ní ètò ọ̀ṣìnà sókún ṣáwọ̀ ẹ̀ bàbá fẹ́ di kí ọ kò fẹ́ náà àfẹ́ sọba lójì pẹ̀rẹ̀ ìjìgá ní ọkú tà jẹ́nẹ́bà ba, jí na jẹ́ anílẹ̀ àwọn láàdíwọ̀n àdíwọ̀n ni yìí na mai jí máa ṣe òun gáàdà fún wọn bá ní ìgbànú wọ́n jẹ́nẹ́bà fún káyín mo ti fún yẹ́ jí Nga káyín nga ìgbà ba. gbẹ̀nu ọ̀fọ̀ ẹjú máa ń gú látẹ̀gbẹ̀jú ojú jí kí ọ ojú láwọn ní wọ́wọ́ jí fẹ̀yìntagẹ́ ní mẹ́gẹ́jì ẹgbọ́ na káàkẹ́ yìí gangan ní ní ní ní níà dáná ti bẹ́ lówó gẹ́ ee jẹ́nẹ́bà wọ́n ti nájú náà ní sàbí jẹ́nẹ́bà wọ́n ti dé wọ́n tó àfíjì rẹ̀ ìyìn yóò lé yadda shiga ga wa jamu ko ga jan hatin tan waji juna shek muhammadu nasiru ji al'albani ta na minnati ya gano la mutuna yake wa fundoro su kakayi ke mina zane salle la ya zuru ta tubo ta lasar madikiya kuma ta tubo na ke waji juna hmm? wa lan wa lan wajin doro ji kakan wa ga daga nan ka guni guni guro nan wuce ba ko da na zo ya ba ci dan da yi ta yoro ma da be nan wato nga ni yin layin na malamaru bin ya to lamun wuce ba hmm? daga yeri ni guro sa kwago a a da annan shek lalbani je tiya hmm. masala wuce wani ga da wani odo ake ga mun ga kifi wani shigan eh wulani wanda luke ba nan wallahu alam amma na su cinye yin matagane gan ganin tamamin da yin su cinye yin matagane za mu fuka kayi hmm? wal ilmi inda Allah hmm. matsala ya yi goro no no no ga hannun nabi sallallahu alaihi wasallam ko hmm. ga hannun sallallahu alaihi gan kala nga gusli yawmil juma'ati ya fa juma ala kulli muhtalimin waji waji bitatin zando na ji baligi wasi wa gan be gi wee muslimin min atibi ma qudira law ci lagulu to tulare yana ga kayu nan wa bukhari bi muslimi sai na ibn azumi ya gane ga kan gayi ga gagan ajin ma ji zuwa ni amma kamin je ya gidi ulonin wayanin wafuwo shi kenan wange yi a kaki da liyan ganga a daga gusu yau mil juma'ati a daga gagayen gusu salatin juma'ata kwan jira ne hu amma na na tsintsin emilafiyar kiyar maza bayan zahiriya amma ya na ta zu gana wani ilimu inda Allah ya zai funu fuka ne zulo jin ma na wuce ga yabo ya fi ba an gami da albarka ya fi buka sallar da wani gayo hmm. <laughs> ga ga ga na ga na ga ji da mamaki ko وكان ابن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن نجي سيدنا عمر نتيجه جيدا بين لا بابا يقلم اظفاره ابلا ابن عمر اجا غندنوجي ما ويقص شاربه وجلامي سيوني جيو مكي في كل جمعة في جمعة دون الباقي الإمام الباقي قالوا بي الأسنان الكبرى قراءة سورة الكافي جيبها سورة الكاتي يا دي صادي سيد القدري رضي الله عنه man a suratul kafi fil juma'ati da na gaji bala da suratul kafi ya fuye juma'i nan adaa lahu minan nuri na naga aske la ya zawuci ma baina huwa baina albayti lati kitaka ni bangani be bangani be kataka be ebo min min yana wa ga yazo je fuye juma'i nan wafi ọgbà sọ́tù káàfì ẹwàgọ́wọ̀ lánàá fòye fún ẹjú máa yìí ẹwàgọ́wọ̀ ojú sọ̀rọ̀kẹ́ fún ẹjú máa yìí ẹwàgọ́wọ̀ ọdẹ tùlàrẹ fún ẹjú máa yìí ẹwàgọ́ tó fún ọ̀nà gájẹ̀ gan láwọ̀ fún ẹfún ẹyán jú máa yìí àmẹ́kí ọgọ́wọ̀ dókun bí àsọ̀lá fi ń jiyàn àríbísà sílẹ̀ mọ́ ẹfún ẹyán jú máa yìí mini lẹ́dẹ̀ bí ẹjú máa bobe àdúrà òfi àkírí sáàtì min asiri jùmátì ẹ̀zùlá e lokacin lókàtí karshe ko zumayen lasare fuye juma bu li ha sa'atul ijabati e banu ngai lokaci ne lagu addu'a na ni yawmil juma'ati fuye juma qala an-nabiy annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya akhiru sa'atin nahari ngai lokacin karshe ya gidiyo ko na ka bayan lasari wanda ga hadisi da wani anisa sallallahu alaihi ga lokaci da ya fuye juma bu ne ga ba duwa sai ce la aduwa gonan tsohon da a ji su dabo amma a ji a wato ki lokacin wucin mai ce ne bai da na ga na ji ji ji ji ji shi ba an ga ci gan lokaci a su bayan fuyen juma'i da an ga ci gan lokaci don yi daga yadda ya fuyen juma'i nan da an ga ci gan lokacin da liman ya kunta bin baro nan da an ga ci gan takani ya dufe mafal bai takani ya dufe bati da an ga ci gan lokacin da ladi sallah nan da an ga wajen fai ganyu amma ibn qayyim zado gangan da badayi ulfawa'idi yan hufe da labina gan agagaji don wuri ya tiyan lokacin wucin amma lokacin na jagagbatar lokacin eh, da na buka gane ya gangu ba lokacin salla da lokacin karkashi yake zuma ya lasari ya foyan juma mutum min ya lokacin guba na zama na buka gane ngayi lokacin ba lasari ya foyan juma mu mm. kuyo

ga hadis na abdullahi ibn salama at-tanafful qabla al-jum'ati wa salatu arba'i rak'atin ha min ladabi na dafajin ma bona e eh, wa ga yanzu lana tiluji raka ah, raka guba ka ni wuji sallan juma'a nan ko mm. amma mai cewa ga a sallan juma'a zo wula na tiluji raka guni zumubo na tiluji raka guni na wuji zumubo da wuji ga waye yin ma ya jihari. umake ya ji gan zuru wa ya ya ji zume ya juma gware kuyo ko na dai na fila wakar ta kaddama alkalama alai fi abuwa bi ta tawuyi ba a yi eh, gangwagali an yi kiyan eh, matsala na jaba da ya ta tawuyo ko Juma'a aljuma'a na ja kan aiwa eh, ga ya zo su jefoyin juma'a yana. annayu an iftisas lailatul jumu'ati bi qiyamin ati kaladan fo juma e ga loji kimo e ga tau sai ladi kiyamu laili ma li hadith abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam kala la taqtasu lailatul jumu'ati bi qiyamin min bainil layali e ga fo juma ko ta kiyamu laili mi ojuju kayi mini ye shi yomo mana ye shi ye fojima daga lawon ataki mo kiyamu laili mi ojuju feji goto kiyamu laili ne fo ye shi ye jima kan lawon lajo ni a a annahi an yi kisas yawon jima'ati bi siyamin min ke kana kan ne zaga ya fuwa juma'a ga gangan lafiya zuwa ne wajen fa juma'a ga fuwa cikin gangan lafiya zuwa fa muhammad ibn abbad ibn ja'far ga sa'altu jabir ibn abdullah radiyallahu anhu wa huwa yatufu bil bayt bi jabir ga annahu sa'ala rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yawm al jumu'ati ga ani sallallahu alaihi wasallam ga yatiya azun fe fe juma'a bo fa qala nabi ga na'am ungon ungiyo ga annaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yawm al jumu'a nabi afi fe azun ye ma kan qala na'am eh wa rabu hadha albayt miji kudi bai sunaji hajji ka bane imam al-bukhari da muslim ga gobe ko wa fi hadith abi ulad al-mutaqaddim hadith ne abi ulad nashi jalali na ga la yasum ahadukum yawm al-jum'ati zan do ya buga fi azun yin faji mama illa yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu inda gwa unga azun sai ka ni faji mama ko azun sai bayan faji ba." imam muslim to abu dawuda to al'imamu tirmidhi hmm. ga gudu asibi wọn já ṣe wani oníga tajima kawai yi mu mini yana shi yawa ga yanzu je fuyen jima ba na yana ta halluku koblar jima'ati kika na kan yi zaja lamun kuwa shi ka na ji jima na فعن جابر بن عمرو فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نبا عبد الله بن عمرو بن العاص وتجي لبعين له بابا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن الشري والبيع في المسجد عليه الصلاة والسلام كان شيشغان بيكون كون مسلاتي نمبو وعن ينشد في شهرة عليه الصلاة والسلام ما كي كان يذا تيكون شبنا وعن ينشد في ضالة عليه الصلاة والسلام ما كي كان يذا ديكينا إلا في إلا في yami ye yana yanan zile ra ku ya wo zile sai ti ya wo zile kan zai anibi kan hacin wa anil hilak al jumaat qabla salati kai ma aji juma aji sallah nan anibi kan ne daga maji ku ne bai daga maji ku ya ce ba za bi man ga da ga ga ce gala bi ga aji kiya nan a concentrate ya bi limanya kuma ke kuma ke da gato safuju qala al imam shawkani الإمام الشوكاني في نيل الأوتار الله الأوتار هو أما التحلق يوم الجمعة أما إذا جاء الله مقول جاجي في الجمعة في المسجد دم صلاة قبل صلاة كامل صلانا فحمل النهي عنه فحمل النهي عنه الجم فحمل النهي عنه الجمهور على الكراهة منجي جمهور ya manji illa ga kurjun na wala makaru wa zalika li kata a sufufa e bana jijin ya ni mbe ba ta kujiwo ma kaunihim ma'amuri na bitta bikiri yau mai juma'ati to yadda ma ji zai foro bai da ajiya lo juma'a fure juma'a yana wata su fi sufufin awwal fal awwal amma ladi safu safu amma la safu ta hangi وقال الطهاوي الإمام الطهاوي قام التحلق المنيع عنه قبل الصلاة كورو جيني دا cika تشكنا gayi idza عم المسجد wa فهو مكروه هذا makruhun to haka ke da ya gafi masallaci na sukun wato da مكروه ashe فناكي wato ne makaru ya buka funaki ya ci tacin da hannun baga da zalika la ba kan gina ma la da kamin sallah na ya dullu ala jawazi ibadan Allah ga jaye zuwa zuma zuma sallah ko lil ilimi ila ya makuru ji shiwa fi aji katu wa zikiri ko zikiru jin amma zikiri yawan zifa ne ma'ana fi aji oji wai ba kuranu wuzannan wanne ba kuranu wuzannan zanne ba hadisu zanne zanne ba hadisu wuzannan zanne ji zanne wazi watakiri biyar mil jima zuwa Allah da wazi sirariya na maula ta fa jima wajen lawo ga fa jima na kuma jikiyo jiwo ni ne yana ke kan fa juma yi gina anna yu anil kalam wala bata asna al khutbati yanzu gambe ga ji gan yanzu ga gaggamin kakuna ga yaji hutuba ne ma ila mun ga zozo ma kakuna ga yaji hutuba ne ma zo shi tukpa hutuba wa katta gadam alkalamu alai daga shi jaliyani ya tiya lamari na nan insha Allah ta'ala ga katu yi babon nan katu yi goro ya dana abuwa bul'idaini babu shi ne ga ya tiya iji guba bonin ba ne ga daidai nan sai ci ala duya ba ne ga ci bikina ce ci fadi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم